يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي حكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيد بنكراتم لا لتاف النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وإبر لما لمم محمد الثاني عمر Allah cikin ikonsa yau muna ranar 28 ga watan hudu rabi'u tsani a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta zo daidai da ranar 28 ga watan biyu shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a karatunmu da ya gabata mun tsaya a shafi na 175 inda muka fara bayani akan matsaya mai girma da kuma wato ainihin abubuwa na ban mamaki da suka faru a yakin Uhud inda muka ji bayani na farko akan Abu Talha Allah madaukaki yadda da shi mala daga cikin waɗanda suka samu matsaya ta ban mamaki mai girma a wannan yaƙi na Uhud sai ya ce wa minhum daga cikin su akwai Abdullah ibn Amr ibn Haram Abdullah dan Amr dan Haram radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi waye wannan Abdullah dan Amr din mala yace wa huwa walidu Jabir ibn Abdullah wa huwa walidu Jabir radiyallahu ta'ala anhu shine mahaifin Jabir Allah madaukaki ya yarda da shi kana min awaili man kataba Allah lahu shahada ina daga cikin ɗan farko farkon waɗanda Allah izartan musu da samun shahada fi hadhihi al-ghazwa a wannan yaki na Uhud wa fi sahihayn ya tabbata cikin sahih al-Bukhari da Muslim an Jabir radiyallahu anhu daga Jabir Allah ya yarda da shi ya ce lamma kana mu uhud yayin da ranar yakin Uhudu ta kasance ta zo ta afku ji'a bi abi musajja an zo da babana a nan naɗa cikin likafani wa qad na bihi an daddata shi Ala ya fa "Fa'arattu an arfa athawba sai na nufin in yaye suturar da take rufe da shi kana hali kaumi sai jama'a ta saka hana ma'ana suna guje masa ya ga yanayi na tashin hankali kuma aradtu an arfa as-sauba sannan na sake nufar zan yaye wannan sutura kana hali kaumi nan ma dai jama'a ta saka hana فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya dago gawarsa ko yayi umarni da a dauko gawarsa fa a sauta bakiyatin aw sa'iha ana daga gawarsa sai aka ji kukan wata mai kuka ko wata mai kururuwar rashin wato rai fa qala man hadhi sai manzo ce wace ce wannan take mana kururuwa fa qalu bintu amri sai aka ce yar amri tunda shi kansa abdullahi da ya rasu an ce abdullahi bin am kenan an ce yar amri ce kenan yar uwarsa ce au uktu amri ko aka ce yar uwa amri ce in an ce yar uwa amri ce kaga yar uwa babansa ke faqala sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace walima tabi me take wa kuka akan me take kuka فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع ita mala'ikun Allah ba su gushe ba su ne masa inuwa da fuka-fukansu har sai da aka ɗauki gawarsa za a je a aji ko za a je a binne iya san da irin su ɗin kafin a ɗauka a kinkima mala'iku ne akan gawa to kuma me na yi masa kuka in ba yarda dan Allah ba Allah zai turo mala'ika ya masa inuwa to da haka ba gurin yin kuka bane ko kororo wa akhraj at-tirmidhi wa ibn majah imam at-tirmidhi da ibn majah sun rawaita hadisi suma an jabir da aka karbo daga sahaba annabi jabir radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya dade shi qala yace lamma qutila abdullah ibn amr yayin da aka kashe abdullah dan amr bin haram dan haram ya jabir kai jabir ana ukhbiruka ma qala ma qala azza wa jalla li abi bana sanar da kai abinda Allah mai girma da buwaya yace da babanka ba qultu jabir yace sai nace bala e sanar da ni abinda Allah yace wa babana ya manzon Allah ba ni labari insha qala manzo yace ma kallama ahadan illa min wara'i hijab Allah bai zanta da wani bawa ba kowaye shi sai da shamaki a tsakani sai ta bayan shamaki wa kallama abaka kifahan aw muwajahatan amma kai babanka Allah ya zanta da shi gaba da gaba faqala ya abdi ga ma abin da Allah ya ce masa kai bawa na tamanna alayya u'ti ifatan abin da kake so zan baka haka Allah ya ce da babanka qala ya rab shi kuma da ya tashi ya ubangiji ya ubangiji na To tuhyini fa uqtal fi kafaniyati so nake ka kuma raya na a kashe ni karo na biyu saboda kai kaji mazaje qala innahu sabaqa alqawlu a sha a ayya hukunci zance ya daga ya gabata daga gare ni annahum ilai la yurja'un bayina in suka mutu suka baro duniya ba za su koma cikin ta ka nemi abin da bai yiwuwa kawai matsalar kenan in banda haka da nema ka. qala ya rabu. ya ubangiji to abinda za a yi fa ballik man wara'i a isar wa da waɗanda suke bayana matsayin da muka taka ko sa amfana su moru da wannan abin da aka isar musu fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah mai girma da buwa ya saukar da wala tahtabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku zaci waɗanda aka kashe akan tafarkin Allah matattu ne bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun a'a ku ji ku sani rayayyu ne gurin ubangijin suna can ma ana azurta sun fara samun somin taɗi kafin Allah ya tashi kiyama to kaga mu da aka sanar mana da wannan kada wani gabansa ya faɗi idan har zai mutuwa a filin daga don ɗaukaka addinin Allah zai kai ga irin matsayin da wannan bawan Allah ya kaga ko ba komai ya ƙari al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama sanadi na a isar musu da wannan sako قال جابر صحابة النبي جابر daga Abdullah bin Amr yace حولت أبي بعد ستة أشهر na juya gawar babana bayan shuɗewar wata shida fama an kartu minhu shay'an bango wani abu da ban gane ba a cikin illa sha'aratin min lihiyatihi sai wasu gashi dake jikin gemunsa kanat masakhal ardu da ƙasa ta taba sune zaka ce wani abu sabo a cikin sa ƙasa ta taba wasu gashin daga ciki amma ba abin da ya sauya ina nan yadda yake wa dufina ma'a amr ibn al an binne shi a kabari tare da sahabin annabi amr dan jamuh radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi fi qabrin wahid a kabari guda aka sauke fa hafara as an qabrihima a kwana a tashi sai ruwa ya zo ya kabarin nasu ruwa ya haƙe kabarin nasu ya zagwanye shi ba'da 46 sana bayan shekara 46 ba'da 46 <clears throat> bayan shudewar shekara 46 musamman ma na hayar da ba kai ba kamar ni fa hafaru anhuma sai suka haƙe wannan kabarin nasu don gyara musu shi tunda ruwa ya rarake fa wujida lam yataghayyara sai aka ga har yanzu ba su sauya daga yadda aka san ba ka annahuma mata bil ams kai ka ce jiya suka ga kalau to haka in Allah yana yi da bawa yake mai kasa ma ba a bari ta ci cikin kamar yadda bata cin cikin annabawa su ma sun tabbatar ba su an martaba su da wannan daraja to wannan an kira ta asara duk da dai tabuka bata faru ba in ji mai tabuka ku karmu mu tallada mu karku mu tallada mu je aljanna ba da hisabi ba a nan da ya kalma daidai amma sauran abin da ya faɗa sai dai a shafa fatiya wa minhum anas ibn an-nadhr malai daga cikin waɗanda suka tsaya wa matsaya mai girma a yakin Uhud da ya wakana akwai Anas dan Nadr radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi wa huwa ammu Anas ibn Malik shine dan uwan baban Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu Allah ya da shi أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى إمام مسلم الله يجتنس برحمة يروي في حديثه an anas radiyallahu ta'ala an daga anas Allah madaukaki yadda da shi kala yace min ladhi sunnitu bihi dan uwan babana da aka sanya min irin sunansa aka ambace ni da irin sunansa kaga sun daidai shi Anas bin Nadar shi kuma Anas bin Malik dan uwa ne yasa sunan dan uwansa a ɗansa da ya haifa يشهد مع رسول الله صلى alaihi wa sallama badran shi wannan dan dan uwan babana wa inji Anas dan Malik wato Anas dan ladar dan uwan babansa yace bai halarci yakin Badar tare da Annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ba fa shakka alaihi sai hakan bai masa dadi ba abin sai ya ma a rai an yakin Badar ba shi wa qala sai yake cewa أول مشهد shahidahu رسول الله alaihi wa عليه وسلم غبت عنه ashe yakin da manzon Allah tsira da Amincin Allah sabbata a gare shi ya fara halarta a rayuwarsa ban je shi ba idan ka koma cikin sahihi muslim maimakon giftu kamar yadda yake anan a can guyibtu eh أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه أتي ياكن دا shine na farkon yaƙin da manzon Allah jira da aminci Allah tabbata a gare shi ya halarta an hukunta mun rashin zuwansa sa ban samu kaina a cikinsa ba wa in arani Allah mashhadan idan Allah ya sake nuna min halartar wani yaƙin. Fima بعد da zai biyo bayan yakin badar ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi la yaranillahu ma afna Allah zai ga abin da zai yi ya dau alwashin sai wa Allah wani abin da ba a matsayinsa na ba Allah zai ce an gaishe ka kaji masu alƙawarin rayuwarsu saboda Allah qala sahaba an yaqula ghayra Anas take cewa sai shi Anas bin nazar da yake wannan magana sai ya ji kwarjini ya faɗi wata kalma ba wannan din ba shi Allah zai ga me zai yi maimakon yace sai ya faɗo abubuwan da zai yi sai ya bashi alfa kawai saboda alƙawari ne tsakanin bawa da Allah kuma shi yake ba da iko da damar kada ya kwaso su da faɗi ba a bashi wannan damar ba ya zama ya saba alƙawari ko ya kasa sai ce kawai Allah ya kai mu wani yakin da manzon Allah Allah zai ga me zai a bace kaza a cikin gashi ta ba sana tuna na ce ga abin da قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد sai ya halarci yakin Uhud tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi qala fastaqbala sa'ad ibn mu'az sai ya haɗu da wato sa'ad ɗan mu'az Ba qala lahu anas sai anas yace da shi ya aba amr kai baban amr ai ina ka nufa ne ko kana ina wahan lirihil jannati ajiduhu duna uhud ice kamar yadda mutum shi ya biyo kanshin miya kanshin aljanna nake ji a wajen uhud uhud din saboda bege da shauƙin ije ga aljanna ubangijin sai ce ina jin zan sa kanshin aljanna nake ji na tashi a gurin nan bayan dutsen uhud din wannan wahar din ana faɗe ka, ana faɗar ta idan kana shauƙin wani abu kana kwaɗayin wani abu da zaka cin masa yace to kanshin aljanna nake jiwa nan kafin uhud kadan ko bayan uhud kadan ala fa qatalahu yace fa ije ya ta yaki da Allah hatta qutila hatta da aka kashe shi qala fa wujida fi jasadihi ita da aka je an samu a jikinsa bid'un wa tamanuna ma baina darbatin wa ta'natin wa ramyatin Tsakanin duka da ko sara da takobi da suka da mashi da jifa da kibiya an sami kimanin duka ko suka ko kuma wato harbi guda 80 da wani abu a cikinsu ka san ko wanda aka wannan da ya ta daɗi ba in ka ga an rufa wa mutum an masa irin wannan kakat to ba ji daɗinsa ba kala yace za ga qalan guda biyu ɗaya ce daidai na mai ce aka samu na mai safawa yace fa kultu fa in ji shi fa uktuhu ammati sai yar uwar babana yar uwar kuma wannan mai rasuwa Anas bin nazar sai take cewa wace ce ita arubai rubai nazar wacce ake kira da suna rubai yan nazar ta take cewa fa ma arabtu akhi ban iya gane dan uwana Anas dan nazar ba inji ita rubai yan nazar ban iya gane dan uwana Anas dan nazar ba illa bi bananihi sai ta dalilin yan yatsunsa amma dai wani sashi a jikinsa kashe da shi da shi ba zai yi ba ونزلت هذه الآية bayan faruwar haka sai wannan aya ta sauka minal mu'minina rijalun cikin bayan Allah mu'minai akwai wasu mazaje ku ma ahadullah alai sun cika wa Allah alƙawarin da suka yi masa ya ce Allah zai game zai kuma yayi Allah da yawa alƙawari ya shede shi da cewa alƙawarinsa ya shi fa minhum man qada nahba daga cikin su akwai wanda ya cika bakantansa wa minhum man yantazir daga cikin su kuma akwai wanda yake nan yake jiran ɗayan shawawa biyu ko a fafata wani yakin shi nasara ta samu ganima ko kuma shi ma ya shahada ya sami irin abin da wannan bawa isa wa ma baddalu tabdila Allah yace sam basu canza alƙawarin da suka ba suna kansa ba kudu ba da ba Allah ya shaide ka da cika alƙawarin ka cika ba alƙawarin da kai masa me yafi wannan riba wannan ita ce aya ta 23 cikin suratul ahzab kamar da yake gaban aya amma kuma sai aka sa al-ahzab 29 to wannan 29 sai kamar da ita 23 ko qala yace fa kanu yarawna annaha nazalat fi wannan yasa sahabbai da ma malaman tafsiri suke ganin wannan aya ta sauka ne dan bayani akan wannan bawan Allah wa fi ashabihi da kuma abokan fafata wasu irin sa irin sa da suka yi irin wannan mutuwa ko ne kike matsayin da Anas bin Nadar Allah isa isa da shin mata a dalilin yakin Uhud ne bi masa da yake wa minhum Hanzala bin Abi Amir daga cikin irin waɗannan mazajen kwarai akwai Hanzala dan Abi Amir radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi al-ma'ruf bi ghassil al-mala'ika wanda ya zama fitacce aka san shi da wanda mala'iku suka yi wa wanka ta haka ya shahara eh abin wankan mala'iku wanda suka yi wanka أخرج الحاكم إمام حاكم يا رويت حديث رحمه الله تعالى ألا مدوك فيه يددش يجي قنصر wa ghayruhu da ma wani wato hakim sun rawaito wannan hadisi bi sanadin hasan da jerin mazaji wanda yake kikkiawa anna hanzala radiyallahu ta'ala an cewar haƙiƙa sahabin annabi hanzala dan amir dan abi amir Allah ya tada shi iltaqa huwa wa abu sufyan fi uhud sun aran gaba ankara tsakanin shi da wato ainihin abu sufiyan daga bangaren arna falamma masta'ala hanzalatu yayin da hanzala ya zama a saman abu sufiyan a fafatawar da ake ina nema ya kashe shi ra'ahu shaddad bin sha'ub da wanda ake cewa shaddad dan sha'ub ya hango hanzala akan abu sufiyan mana a matsayinsa na bangaren arna ya ga an farma wani jagoran su na arna ga hanzala tun zai kashe musu jagoran fa alahu bisayfi shi ba sai ya kansa da tako hatta qatala sai zaman to shi da suke fafata da Abu Sufyan ba zato ba tsammani an zo masa ta samansa da takobi an kashe shi وقد كاد Abu Sufyan yayi kusa tafte ya kashe Abu Sufyan ba rabin zai kashe shi aka zo a kashe shi da suko فقال النبي sallallahu alaihi wa وسلم sai النبي صلى da عليه وسلم الله ثبت a gare shi yace inna sahibakum tafsiluhu al malaika kun ga abokin ku tan hanzala malaiku ne masa wanka fasalu sahibata ku je ku tambayo mana matarsa me ya faru ne duk waɗanda suka yi shahada nan shi kaɗai mala'iku suka yi wanka ko inda a ce da ba a musu wanka mala'iku ne suke wanda suka yi shahada wanka da su yi wa sauran ku je ku tambo mana matarsa me ke faruwa ne shi ne ce sahibata wuda aka ce ya ani zaujata ana nufi matarsa fa qalat sai ta ce kharaja wa huwa junub ai da ya fita ma da naba shi a cikin lamma sami hay'a yayin da ya ji kira na a fito za a yaki ai da'iyal jihad yayin da ya ji mai kira zuwa ga a fito za a tafi yaki bai tsaya ma yi wankan da nan ba ko ya zarta ko biya in an dawo a yi wanka فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي إلى دامنش الله سبت أدريشه لذلك تغسله الملائكة wannan ne dalilin da yasa mala'iku suka masa wanka yaje wa ubangiji ba da haba so a ce mala'ika ya ma wanka ai ka san ticket ne ba ka samu ticket ne eh tikitin tafiya kai tsaye insha Allah wa aljar Allah ka datar da wa minhum mus'ab bin umayr daga cikin waɗannan mazaje da suka dace da matsayi wanda yake mai girma akwai mus'ab dan umayr radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi wa huwa hamilul liwa yawma uhud shine wanda ke dauke da tutar musulmi a yakin uhud ka san ko ba a ba rago tuta qatala qital al abqar ya yaki irin yakin dakaru jarumai gwaraza irin wannan yaki ne hatta kutila baina yaday rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasir take aka kashe shi a gaban manzon Allah annabi Muhammad kira da annabi Allah tabbata a gare shi hina aqbala ubay bin khalaf yuridu qatla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da ubayyu dan khalaf ya wato fuskanto annabi muhammad tsira da aminci allah su tabbata gare shi fuskanto manzon allah yana so ya kashe manzo a wannan lokacin wato mus'ab dan umar ya rasa rasa cewa da a kashe manzo sai dai a kashe shi أخرج البخاري ومسلم imam al-bukhari da muslim sun rawaita hadisi fi sahihaihima cikin sahihan littafan su guda biyu an khabbab radiyallahu an daga sahabin annabi khabbab Allah ya yarda da shi qala yace hajar hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min yi kaura mun baro mahaifan mu maka muka tafi madina tare da manzon Allah kira da amince Allah su tabbata a gare shi nabtaghi wajha Allah muna neman da fatan samun ganin fuskar ubangiji ranar alkiyama da ya alkawarin wanda wato an ya shiga aljanna bayan ya bararraje ya sha daɗi da ni'ima ta aljanna sai ubangiji ya ce ba na muku abin da ya fi wannan abin da kuke ciki daɗi ba sha ubangiji har akwai wani abin da ya fi aljanna daɗi Sai in gani na ya fita daɗi sai ubangiji ya bayyana gare su su gan shi Allah ka samu gan shi to ne yake cewa mun yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan fatan ganin fuskar ubangiji in ya tashi kiyama mun shiga aljanna fa wajaba ajruna ala Allah mun cancanci samun lada gurin Allah wa minna man mada daga cikin mu akwai da suka shude suka tafi ga wancan sakamako da wancan wato ainihin matsayi au dhahaba ko akwai wanda ya tafi ya riga mu gaba lam ya'kul min ajrihi shay'a bai ci komai ba na ladansa a nan duniya za ta fi a can zai ce cinye sai dai kuma can ba a cinyewa sai dai ce iya cinsa eh in ka je ce cinye nan ne dama bai kai ya kawo ba kana minhum mus'ab bin umayr daga cikin waɗanda suka tafi zuwa ga wannan lada ba su riga sun ci komai a nan duniya ba akwai mus'ab dan umayr don su ko a dawo ma a raba ganima ba su kai ga haka ba da sun samu ganima ta ce sun fara so mun sun ci wani ladan a nan kafin wani to su duk an tarkata musu na kan za su ci qutila yawma uhud an an kashe shi ne a yakin uhud lam turu illa namiratan bai ba komai a duniya ba sai wani mayafi kunna idza ghattayna biha ra'sa mun kasance idan muka rufe masa kansa da mayafin kharajat rijlahu sai kafarsa ta fito mayafin ma bai kai ya rufe shi duka ba wa idza qutiya biha rijlahu idan aka rufe masa kuma kafafuwansa da wannan mayafi kharaja ra'su sai kansa kuma ya fito fa qala lana an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mu ghaqqu biha ra'sa ku rufe masa kan nasa da mayafin waj'alu ala rijlahu al-izqi ku samu ganyen izqi a wajen kafar ku rufe a rufe kafar da ganyen izqi amma kan a rufe shi da mayafin aw qala ko kuma manzo yace alqu ala rijlihi min al-izqi ku jefa wani abu na ganyen izqi akan kafafuwan nasa wa minna man qad aina atlahu thamaratu daga cikin mu kuma akwai wanda ƴaƴan itatuwansa suka wato nuna tun anan duniya an samu ganima an taba da wato ainihin ribar yaki fa huwa yahdibuha ya kasance yana tsinka yana ci kafin a kai ga lahira ishin gidan aljanna saboda haka sun kasu gida biyu su sahabban wanda suka rayu bayan wato gabatar da yaki suka samu ganima to sun fara somin na ladansu sannan kuma su tafi lahira su wanda kuma ba a magama gama yakin ba bare su ci ganima sun yi shahada to suna su ladan a can za su karɓa gaba daya. to wannan shine matsayin Mus'ab bin Umair mala yace wa minhum Amr bin Thabit bayan waɗannan daga cikin su akwai kuma Amr dan Thabit al-ma'ruf bil Usairin wanda aka fi saninsa da usairin radiyallahu anhu Allah ya yarda shi akhraj al ahmad imam ahmad ya rawaita hadisi an abi hurairah radiyallahu ta'ala an daga sahaban annabi abu hurairah Allah madaukaki ya yarda shi annahu kana yaqul haqiqa abu hurairah ya kasance yana cewa hadithuni ar-rajulin dakhala al-jannata ku bani labari ku sanar da ni ku zantar da ni game da mutumin da ya shiga aljanna lam yusalli qat bayan bai taɓa yin sallah ba samsam fa idan lam ya'rifuhu an-nas idan Abu Hurairah yi wannan tambaya mutane ba su gano waye ba suka ba shi gari sa aluhu sai tambaye shi sai mun ba ku gari da ya mana waye shi man huwa wane ne wanda ya tafi aljanna ko sallah bai ba fa yaqulu sai ce usayn shine usayn bani abdul ashhal cikin zuriyar abdul ashhal shine wanda wato ane ya tafi ba tare da wato ane ya yi sallah ba amru bin sabit bin waqsh shine amru dan sabit dan waqsh qala al yake cewa bin abdurrahman dan abdurrahman fa qultu li mahmud ibn labid sai nace da mahmud dan labid kaifa kana sha'nun husayn ni me al'amarin husayn ne qala kana ya abal islam sai musulunci ga mutanensa bai san musulunta bai san wani nasu cikin jama'a su musulunta falamma kana yawmu uhud yayin da ranar yakin uhud ta zo wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila uhud manzon Allah tsira da miki Allah tabbata a gare shi ya fita ga uhud dan wato ainihin fafata yaki bada lahul islam kawai sai ji shi usayn ina kan musulunci kawai musulunci ya bujuro masa a rai ya ji kai ai ya kamata ya shiga addinin musulunci falamma kana yawm uhud fa aslama kai sai ya musulunta fa akhadha sayfahu daga musulunta ko sai zarta ko fagada ya kama hanya ya tafi hatta atal qauma har sai da ya je cikin jama'ar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam fa dakala fi urdin nasi shiga cikin rukunin mutanen da suke yayi tunda ya musulunta jira faqatala nan ma shi ya fafata wuta hatta asbatathu aljiraha har sai da aka masa wani rauni da ya hana shi matsawa nan da can ki tabbatar da shi a inda aka masa rauni qala fa bainama rijalun min fa bainama rijalu bani abd al-ashhad yaltamisuna qatlahum ana kwatsam din zuriyar abd al-ashhad mazajen cikinta suna wato bincike suna bibiya suna bincika mamatan da suka rasa ma'ana bayan Allah da suka rasa a wannan yaki suna cikowa fil ma'araka a wannan yaki da aka yi idahum bihi kawai sai ga sun zo sun cikar da usairi fa qalu suka ce wallahi inna hada la usairi mun rantsi da Allah usairi ne wannan abun mamaki kaga wanda bai san musulunci bai san wani sai musulunta a filin yaki wa ma da'a me yazo da shi to nan ko me yazo yi nan laqad taraknahu ayatin da muka baro shi tabbas mun baro shi a gida wa innahu lamunkirun bi hadha alhadith zancan musulunci ma baya so ai masa ya kuma gashi a filin daga sa'aluhu sai suka tambaye shi ma a bihi ne ya kawo shi wannan filin yaki قالوا ma a bika ya am suka ce kai an me ya kawo ka wannan filin yaki a hadaban ala qaumika zuwa kai dan neman shuhura san a sani game da jama'ar ka al'ummar ka a ce kai ma ka zo ka fafa da yaki tare da Allah zuwa kai dan wato ainihin kai ma kabilar ka tefice a ce ai haddasu usairim aka fafa ta wuta aw ragabatan fil islam ko ku kwaɗayin musulunci ya kawo ka filin yakin nan a bangaren musulmi kake su ba su ma gano haka ba qalabat raghbatan fil islam ita kwaɗayin musulunci ne yasa na zo wannan yaki. amantu billahi wa rasuli in ba ku sani ba ku sani tuni ni na bada gaskiya da Allah da manzansa wa aslamtu na riga na musulunta na miƙa wuya ganin haka thumma sai fi sai da ɗauko takobi na ina musulunta a wannan lokacin sannan da musulunta ta ko san dauko ta ko fa qadautu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na taho ne ma dan a zo a fafata wannan yaki tare da ni a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qataltu shine nazo aka fafata wuta da ni hatta asabani ma asabani har wannan abin da ya same ni ya same ni kuka zo kwatar da ni a wannan raudin ne yasa ba zan iya barin gurin ba قال ثم لم يلبس an مات fi aidihim ba a ɗau lokaci ba ina hannunsa ko sai ya cika Allah ya الله ransa fadakaruhu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai suka je suka bawa manzon Allah tsira da aminci Allah su a gare shi labarinsa. ga ga abin da ya faru mun same shi mun ce ah me ya kawo shi ya ce ai tun shi ya ba da gaskiya da kai ya ba da gaskiya da Allah zuwa in ice maka baka gashi rai yayin halinsa fa qala sai manzo sallallahu alaihi wa sallama yace innahu lamin ahli aljanna shi ma a yana cikin yan aljanna kaga waɗanda aka yi albishir da aljanna suna da yawa kaka ɗauka goma can da ake ta faɗa su kenan wa min tilkal mawaqif daga cikin waɗannan wato ainihin matsayi matsayi da aka samu da mu'minai suka cimma masu daraja da girma ma kana min ba'din nisa'il mu'minat abin da ya faru daga wasu sashi na mata mu'minai radiyallahu anhunna Allah ya yarda su wa fi sahihayn cikin sahih bukhari da muslim ya tabbata an anas daga sahaban annabi anas radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi wa fihi a hadisin bayani ya zo cewa wala qad ra'aytu Aisha bint Abi Bakr na ga Aisha yar Abi wa umma Sulaim da kuma umma Sulaim wace ce umma Sulaim mahaifiyar Anas ya ga babarsa da Aisha yar Abu Bakr Siddiq matar Annabi sallallahu alaihi wasallam wa innahuma lamushammaratani su din nan har sun nade wato ainihin kafa ara kadama so kahima ina ganin wato ainihin munduwar da ke kafar kwalliyar da mata suke a kafa ta kamar awarwaro saboda naɗa kafa har ana ganin wannan to me suka naɗa kafa za su tun ƙizanin ƙirab suna wato cicciɓar salka ta ruwa irin yadda wato masu feshin maganin sauro suke goya wato abin da suke dauke da maganin sauran a ciki su kuma suna goye sarka alamu tunihima akan gadan bayan su thumma tufriganihi fi afwahil qawm sannan sai turka tafiya da wannan ruwan mutumin da aka yi masa rauni ka gara tashi ina faman bukatar ruwa sai a je a cikin lamar ruwa a baki sai ta fuga wani kan ma yana bukatar ruwa sai a je a cikin lamar ruwa a baki cikin mayaka na musulmi thumma tarji'ani tamla'aniha. sannan sai su dawo su kuma cika wannan salkar su kuma kai agaji kaji gudunmawar mata sahabbai a musulunci mata masu kamar maza yanzu namiji ya ji karar daren ya ce kin sa sakata kuwa to ga mace a filin ya yi. kisa ba faɗan mata da gaba agaji ma take face to face take summa taji'ani sannan su sake dawowa fa sufur ganiha su karar da wannan ruwan da ke cikin sarkal sarkal fi afwahil qaumi a bakunan mutanen da suke bukatar ruwa musulmai wannan shine abin da ya wakana na wato matsayi da daraja da Allah iya waɗannan bayin Allah na ba Allah ya ji kansu da rahama to wannan durus wa ibar din jingim ne da haka kamata ya masa karatu guda su sai mu tsaya ana abinda muka dace Allah ba mu da wanda aka ci karo da kuskure ko ban harshe Allah ya ce billah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد wannan yake cewa dan Allah a taya da addu'a waɗansu ƴan uwa da suka ɓata, yau yini biyar kenan sun ranar da ya shiru ba labarin muna roƙon Allah da mafiya kyawawan sunansa da mafiya ɗaukaka siffofinsa muna masu tawassuli da wannan karatu da muke ubangijin da muke domin sa ke bayyana al'amarin waɗannan bayin Allah mu wannan yanayi da muke ciki a wannan ƙasa ta mu Allah ka mara ɗauki waɗanda suke wannan mummunan nufi imma da sunan neman duniya imma da biye wa shaidan ko zuciya idan masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa ba ne Allah ka mana fata-fata da su wannan kuma yake cewa dan Allah lokacin juma'a da aka haramta mutum ya yi surutu daga ina yake farawa daga hanya ko ko idan mutum ya zauna ya abin yake a sai ka je masallaci hukuncin da ya shafi masallaci ke kanka in ka kama hanya za ka tafi alfurkan ka ci karo da kai a kwana ta ba ka ce sai ka ce ka masa haka shiru da bakinsa juma'a za ka ai sai ka je ka kana masallaci to shine ba magana su me yasa aka hana ka saboda kai ka tsaya da ibadar da aka bautar da kai da ita na sauraron sakon da liman zai faɗa ai an fahimta eh yake cewa game da kuma wato taimama idan mutum ya kasance gidansu akwai siminti yaya zai gudanar da taimamarsa kan simintin zai buga tafukan hannayensa abinda tafin hannunsa ya ɗebo na ƙurar da ke kan siminti, sai ya timama da shi timama ta yi ba sai ya je fita ya fita makota ya cilo ƙasa ya zuwa kaya ajiye a'a ana yi da ƙasa da duk abin da yake da dangantaka da ita ya shi ne ƙura ce da dama daga ƙasar take a jikin garu ka buga akwai wato ƙurar da za ka iya bugawa ka samu ka ga hannunka cewa ba yadda ka buga shi ba yake an samu sabon abu a jiki bakon abu na ƙasa ko kuma ƙura don kai taimakon baka sai eh. <clears throat> wannan kuma yake cewa idan na je masallacin juma'a na samu tahiya to idan zan ci ko sallah raka'a nawa zan yi tunda juma'a ce juma'a zan yi nima raka'a biyu ko ko a raka'a hudu zan yi inda mutum bai samu ruku'un raka'a karshe ba a sallar juma'a to in ya tashi a zahar zai raka'a hudu amma in ya samu ruku'un raka'a karshe ta sallar juma'a ya samu raka'a ɗaya ɗaya ta kubce masa to ɗaya zai ci ko ya samu juma'a eh. wannan kuma yake cewa mutumin da ita hiya amma sai bai yi salati ga annabi a cikin tahiyar ba to ya batun sa, sallar ta yi sai da ce yawa bai mata gibi da wannan abin da da yayi na salati ga annabi zai samu sakayya su ladan wannan kuma sannan sai yake sha tambayar ta gaba wato ƴan uwa ne guda biyu ɗaya ɗan wa ne ɗaya dan kani ne mana da danwa da yar kani ita mace ce din yace za su iya yin aure ko ko ba za a aure ba an fahimci bayani a ce ni da abdurrahman wa da kani sai abdurrahman ya aure ya haifi ya ni kuma sai na haifi da an fahimci bayani na Yake da ɗar abdurrahman da ɗana za su iya yin aure an fahimci tambayar su eh za su iya yin aure ni ne ba zan aure yar abdurrahman ba an gane shi ma ba zai aure ya ta ba ƴar ɗan uwanka haramu ne ka aura amma ƴaƴan da muka haifa ɗaya ya auri ɗaya wannan ba hana ba an fahimta ko wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma kashi na har zuwa ƙarshen ai an wannan kuma yake ta tambayar sa tambayar su da wata na gane a rubutun mutumin da ya sha nonon matarsa me hukuncin shan nonon da ta sha bilis fato a tobutun mutum da gemu ya isa aure har ya aure kuma ya sha nonon da za ka ce da shi ta haramta gare shi <laughs> hadisan da suka zo a kan haramcin aure tsakanin wanda ya sha nonon mace kana wanda suke haramta da aure sanadiyar shayarwa hadisan sun zo cewar shayarwar da take haramta aure ita ce wacce aka yi ta a lokacin da ake shekarun jarirantaka wanda ba za ka rayu ba sai da nuna da za a abinci yayare duk canza ba zai tuba a gurinka saboda wannan ruwan shine ka na nona ba irin wannan shekarun sunan aka shayar da kai haramun ne wacce ta shayar da kai ta aure ka haramun ne ka aure ta zama uwarka ta shayarwa sannan kuma a samu tsotso kyakkyawa ka kama sai ka ji ka koshi ka saki daya wani lokaci yin wata ciwo ka kuma zuwa ka kama ka shaka koshi biyu sai an sami biyar an fahimta ko to saboda haka irin wannan su ne ake magana sun haramta aure amma kai ka ci ne dunkule ka ci ne menene ka riga ka riga ka ginu kai yanzu nono sai dai magana ko eh abin da yi amma ni ka ginu kuma galiba irin wannan ma tsotsan nono za magidanci guda nono zai sha ya kushe ta ta kamar duka ya sha kuma bai koshi an gane ko tsoda ko dan ba a ciki abin da malamin Allah ya saka mu da alkhairi malam Ibrahim Khalil to aka irin wannan tambayar shi yake kaso fura menene matsayin menene matsayin walaha tana da ladan sauke qur'ani in kai salatul salatul salatul ah, walha ko salatul buha? sallar da yake ta walha manzo yake cewa sallah ce ta bayi masu mai da al'amari ga Allah wanda duk ga ya tsaye da ita yana daga cikin bayin da ya samu sheda cewar mai mai da al'amari ne ga Allah ibada ce mai lada amma ba wani hadisi na sani cewar idan kai daidai ladanta kamar ka sauke alqur'ani ka biya qur'ani daga bango zuwa bango ba san wannan ba eh ma dai ibada ce mai matsayi da girma wannan kuma ina ga ko sai ina koma gida na na sun ina gane dan rubutun da kamar na ɗan cana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب